الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kyautata ƙarshen mu gaba ɗaya idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu ta'ala muna nan dai a suratul nisa'i a inda zamu tashi aya ta 108 insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الناس ولا من الله وهو معهم إذ ما لا يرون وكان baya kaɗan domin mu jono ƙisar ƙisar a haɗe take sai lokaci ya datse mutun kafin mu zo kan gaba daga inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi ko ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam lalle mun saukar maka littafi bil da gaskiya shine manufan manufanmu na saukar da wannan alkur'anin gare ka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine litahkuma bainan nasi shine kayi hukunci tsakanin mutane bima araka Allahu da abinda Allah subhanahu ta'ala ya nuna maka a cikin shi yawa littafin na yazo da kowane abu kullun wa kullu shay'in fassalnahu tafsila in an yi sata ka duba a ciki ga irin hukuncin in zina aka yi ka duba ga hukuncin zina in shan giya aka yi ga hukuncin komai ga hukunce-hukunce to wala kun kada ka yadda ka kasance ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam lil kha'inina ga maha'inta hasiman kada ka kuskura ka zamanto mai goyon bayan maha'inta <clears throat> yawa idan hukunci ya hau kan mutum sai a kauce kawai shi babba ne sai a yi sauri haka ɗan wani abu haka sai a fidda shi kawai wai shi babba ne ko ɗan wani ne jikan wani to idan ƙur'ani ne ya zamanto baya hukunci kan wasu sai kan wasu to an goyi bayan maha'inta da mayaudara kenan to kada a kuskura ƙur'ani nan ya zamanto a mu'amalance shi yadda yahuda suka mu'amalanci a taura da yadda kuma kiristoci suka mu'amalanci injila in babba ya laifi shi hukuncin baya shafan shi hukuncin littattafansu alhalin kuma allah ya ce azartar to kar qur'ani mai zaman zamanto haka wannan aya mai albarka wayoyin nan da suka biyo baya har wanda muka karanta yanzu dukkan su ci gaba ne na wannan ayar kuma suna ɗamfare da wannan ayar wannan ayar saukanta tana da kissa kaman haka wato akwai wani mutum minal ansari daga mutanen madina ana kiran shi tu'matu ibnu ubairik tu'matu dan ubairiku shi wannan mutumin wato ya yi sata ya je ya sati wato garkuwa irin na yakin na wanda ake riƙewa na makwabcinsa ya shiga gidan makwabcinsa ya je ya saci wannan garkuwan sunan makwabcin nasa da ɗan nu'umanu to a inda shi da ɗan nu'umanu ya ɓoye wannan garkuwar tasa da wannan mutumin ya sace to akwai garin alkama da yawa a ciki da ya aje da ya zo ya zare yana tafiya da ita yana tafiya da ita wannan garin alkaman na zuba yana zuba yana zuba yana zuba har gidan shi har gidan shi to shikenan sai ya ɗauka ya gudu ya kai ma wani bayahude ya ce ya ajiye masa a matsayin wato ajiya to shi kenan da ya kai wa wannan ba yahudan ya ɓoye ta a wannan wajen su masu garkuwa da safe suna bin inda garin ke zuba garin ke zuba suka je har gidan mutumin suka ce kai ka ɗau mana kaza ya rantse da Allah da abin da zai kashe shi ce ba shi ba ne to can kuma sai suka ga kuma garin yana tafiya yana tafiya kuma ya koma gidan ba yahudan nan sai suka bi diddigi sai suka je gidan ba yahude suka tarar da shi suka ce ka sace mana garkuwa ta yaƙi kaza kaza kaza kaza suka bincika suka ganta shi kuma ba yahudin nan ya rantse mutu da Allah ya ce sunan shi zaidu ɗan sammanu shi ba yahudin sai ya rantse musu da Allah ya ce musu ta'imatu ɗan ubairiku ne ya kamun ita ajiya to bincike ya yi bincike dai su ‘yan uwan shi banin ubairik kabilan da wannan mutumin ya fito wanda ya je ya yi satan sai bincike bincike suka gano lalle nasu innan ne ya yi satan kuma ya fada ruwa kawai ya fada kwata bincike ya tabbatar shi ne to sai suka yi sauri sai suka haɗu su ‘yan kabilan, sai suka yi sauri suka kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shine ya je ya yi wancan mutumin sata da dan nu'mana ba yahudi ne ya je masa sata yanzu ya zo ya kalawa nasu ina fata an gane ko suka kama ganganu suka kama ganganu haka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yayi yunkuri zai zartarwa da Bayahude hukunci sai Allah ya saukar da wannan aya ke ce in mm, mm, ya muhammadu in mm, inna anzalna ilaikal kitaba laili tahkuma bainan nas qur'ani nan mun saukar maka shine fa don yi hukunci tsakanin mutane da adalci bima araka Lahu, kamar yadda Allah ya nuna maka karka kauce doka wala ta kullil kha'inina kada ka yadda ka zamanto khasiman mai goyon bayan kha'inina maciya amana mayaudara ma'ainta kada ka kuskura daga saukan wannan ayar sai manzon Allah ya fahimci cewa ba yahudin nan kala masa aka yi wancan shine mara gaskiya tu'umatu dan ubairik kuma waɗannan magoya bayan shi ƴan kabilan shi sun zo ne domin a goyi bayan shi su tsaya masa a cuci wannan ba yahudin a zartas masa da hukunci su kubutar da nasu alhalin shine maha'incin maha'inci babba kai ka sace kayan makwabcinka mu faɗi darajar makwabci da girman makwabci a can baya ko amma ka zanto kai ne barawo kuma barawon makwabcinka ai yaudara da ha'inci da cin amana kuma ya wuce misali to Allah ya ce manzon samawar ya rika tsayawa sosai yana hukunci da littafin Allah nan kuma wastaghfirullah ya rika neman gafaran Allah domin dole wani sa'i dan adam ba ma'asumi bane a samu kuskure cikin hukuncinsa a samu yan kurakurai to amma mutum yana neman gafaran Allah da istighfarin Allah Allah zai yafe masa dama inna Allah kana gafuran rahima Allah shi mai gafara ne kuma mai jin kai ne sai ce wala tujadil Allah ya sake kuma faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka kuskura ka goyi bayan anil ladina yahtanuna anfusahum kada ka kuskura ka goyi bayan masu ha'intan kansu masu zalintan kansu Ɓarayi masu satan kayan mutane masu cin hakan mutane kada ka yadda ka tsaya musu wajen wai za ka kare su sam inna laha lallai shi allah la yuhibbu man kana khawanan Allah baya son wanda yake maha'inci ne khawanan mai yawan ha'inci a rayuwarsa mai yawancin amana asiman sannan kuma mai yawan aikata zunubai Allah bai san shi bai shiri da shi ta ya za ka goyi bayan shi kuma ka goyi bayan wanda Allah bai so yastaghfuna minan nasi mutane da suke zama suka yi mitin ina su kabilun wannan mutumin suka je suka yi mitin suka haɗu kan lalle lalle kar nasu ya kunyata kar hukunci ya hau kan nasu tu'umatu ɗan ubairik gara a karkatar da shi ya hau kan ba yahude Allah ya ce suna stafuna minan nasi suna ɓoye ma mutane wala minan lahi, abinda ba zai taɓa ɓoyuwa a wajen Allah ba da yin muhammadu sun ɓoye maka waɗannan mutanen ƴan uwan wannan mutumin da suka zo gabanka sun ɓoye maka haƙiƙanin abin da yake gudana nasu ne mai laifi suka ɓoye maka ba yahudin nan shine innocent wanda yake barrantacce wanda bai komai ba shi suke so su dora wa laifin to sun ɓoye maka haƙiƙanin abin da ke faruwa wanda kuma baya ɓoyuwa ma Allah Yastafuna minan nasi sun ɓoye wa mutane duk mutane yanzu sun sani abun ya bazama wannan ne ba yahuda ne ya sata ya sata ba yahuda ne ya sata ya sata sun boye maka sun ɓoye wa mutane to sun ɓoye wa mutane da kai da mutane abinda baya boyuwa ga wa ga Allah baya bowa ga Allah inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwa rabbana innaka ta'lamu ma nu'lin ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wala fi sama' ba abinda ke buyan ma Allah subhanahu wa ta'ala abinda ke zuciyanka ma wa in tukfu ma fi anfusikum aw tubdu yuhasikum bil ya'lamuhu Allah abinda ke zuciyanka ma ka boye Allah yana sane da shi to shine Allah yace wa huwa ma'ahum Allah yace ai ilimi na ilimi na ni Allah yana tare da su idhi tuna a lokacin da suka kwana suna mitin ɗin yanda za su bullowa abun don su kubutar da nasu su ɗorawa ba Yahude, Allah ce sani na ma'ahum yana tare da su izu bayi tuna yayin da suke kulle-kulle suka kwana suna kulle-kulle ma la yarda min alƙauli abinda Allah bai yarda da shi ba. suna cewa mu faɗi haka mu faɗi kaza mu faɗi kaza don mu kubutar da namu mu ɗora ba yahude irin wannan maganan da Allah bai yadda da ita ba Allah yana sane da daddare a lokacin da suke kullata wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawli wa kana Allah lalle shi Allah madaukakin sarki bima ya amaluna ga abinda suke aikatawa ko suka aikata a wannan daren muhitan ilimin Allah da sanin Allah yana zagaye da shi ina fata an gane ko to anan Allah ya ce wa huwa ma'ahum wannan ba ma'iyatu zatin bane ba ma'iyatu zatin bane domin kamar yadda Allah ya ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum ko wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum sai yace innahu menene na'am bima ya amalu eh na'am innahu alim kaga karshen aya sai ta nuna Allah yana tare da mutum hudu idan mutum hudu suka buya suna wani sirri suna Allah ne na na biyar ɗinsu idan mutum biyar suka haɗu suna wani abu a boye na sirri Allah ne na shidansu haka nan idan suka wuce haka ko ƙasa da haka Allah dai yana tare da su domin Allah yana sane da duka abin da ake to shine a nuna maka ba wai Allah bane ya tare da su yanda nike tare da ku da zati na da komai abin da ake nufi ilimin Allah yana tare da su ina fata an gane ko saboda eh, kar a ɗauki abun a ce hululiya ai Allah yana tare da kai a zatinsa no ilimin Allah yana tare da su shi yasa ƙarshen ayan ta ƙara bayani karka ce zatin Allah ne yake tare da su a wannan daren a'a iliminsa ne sai ƙarshen ayan ta ce wa kana Allahu bima ya'maluna saboda haka ma'iyatu ilmin ne ba ma'iyatu zatin bane ma'iyatu ilmin ne ba ma'iyatu zatin bane saboda Allah madaukan ilimin shi yana zagaye sanin abin da suke yana zagaye da su ina fata a lokacin da suke wannan plotin suke uh, wannan hada wannan makircin Allah ya ce to sai ya karkata zuwa ga su waɗannan ‘yan uwan wannan barawon, ya ce ha'antum ha'ula'i ya ce ya ku waɗannan mutanen ‘yan uwan tu'umatu ɗan ubairi ‘yan ƙabilun ubairi jadaltum anhum fil hayati dunya ko idan ma fa kuka e, yi ƙarya kuka yi makirci kuka kare mutum daga azartas masa daga da hukunci kuka yi rinto kuka yi ƙarya kuka kare ɗan uwanku a duniya yanda ba za a hukunta shi ba fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya to man yujadilu Allah anhum yawmal qiyama wa ya isa ya tsaya musu a gaban Allah gobe kiyama yace ba za su shiga jahannama ba Ina fata an gane ko in kun kare mutum a nan duniya ya cuci jama'a ya ha'inci jama'a ya taba haƙƙin mutane ya yi ha'inci yanda ya ga dama baya tabuwa eh wataƙila IG mutumin shi ne inspector general of police ka san haka ake cewa wai za mu ƙulla musu ta sama za mu bulla musu ta sama sai kaga kawai haƙƙinka ya salwanta ko kuma gwamna abokin gwamna ne ko mutuminsa ne ko shi ne ma ya ɗauki nauyin kamfen ɗin gwamna ma ko shugaban ƙasa a ce da Allah ƙyale su aig duk yaransa ne kwamishina ma duk yaran shi ne yana zuwa har gidan shi ya ci abinci ba haka muke a nan ƙasan ba hakan wai ba zai taɓu ba a fito da lauyoyi a zuba a fito da mutane sai ka ga shari'a ta zo haƙƙinka ya zo in ka je wajen 'yan sanda sai ka ga abun kawai bai canja salo ba kawai baya abun nan sai ka tsallaka ka je sama ka je ka ga komishina ya ka ga abun yanda yake a can ƙasan haka yake har ka tafi ƙasan har abunka har ka tafi saman har al'amarinka ya salwanta gaba ɗaya in ka je kotu ma sai ka ga wasa da hankali ne kawai ashe daga nan kasan duk an yi network kawai duk inda ka je ba za ka abin nan ba kuma ka ne to shi ne Allah yake kira ha'ula ya ku taron ‘yan sanda ya ku taron alƙalai ya ku taron su ss ya ku taron su kaza su kaza su kaza ya ku taron lauyoyi waɗanda suke kare mutum a nan duniya macuci maha'inci ɓarawo mayaudari maciyin haƙƙin jama'a ku kare shi ku ce ba zai taɓu ba fil hayati duniya a wannan rayuwan ta duniya to idan kuka yi haka mu je kun yi hakan kuma ya sha kun yi hakan bai kamu ba kun yi hakan bai ɗauru ba kun yi hakan ba a sa shi a prison ba ko ba a kwace haƙƙin ba ya mutu ya zo mana nan yanzu ga shi ga jahannama za mu tura shi a ciki faman yujadilu laha anhum ko akwai mai fitowa yanzu gaban Allah kuma ya dada tsayawa ya nuna cewa ba za shi jahannama ba in akwai shi fito in ji Allah a ya kunno kai ina yake ya yake sunkuyawa daga kanka ha kaga yana wani dan ya fito in kuma ya labe ne bayan kofa ku kyale shi kawai Allah ya ce fito gani ga prison din jahannama za shi masu kare shi in su fito yau faman yujadilu Allah wa ya isa yau yazo ya ce zai yi jayayya a gaban Allah a game da su ya ce zai kare su yawmal qiyamati amman kunu alaihim wakilan kowa ya isa yanzu ya zamanto wakilinsa ka san nan criminal ba zai je kotu ba sai a turo maka wai wakilin shi lauya ya wakilce shi ko yawa kana zuwa kawai kana magana da wani wanda baka taba ganin shi ba ka san dai ga wanda ya cuce ka nan shi ka sani in an je kotun ya fito ku yi magana ci a'a ai lauyansa zai magana a madadin shi shi yana can yana harkar shi to Allah ya ce ya fito ko kuma wani wakilin nashi da zai tsaya masa ya fito ya zo in ji Allah za a samu to kar a fara yawa kar a fara tun a nan duniya kar a fara kar a fara tun a nan duniya Allah bangiya rufa mana idan ba haka ba lauya zai rena zai rena kansa gobe kiyama zai rena kansa kai lauya musulmi je ka rika yi ka gani tunda kaga waɗanda ba musulmai suna yi ka ce sana'an suna bunƙasa ka, ka, kanka duk wani wanda ya shiga don ya kare rayuka ya kare dukiyan jama'a sai da ya rantsi sai da ya rantse kuma amana za ta ci shi in ka kubuta a nan fa ba gata aka maka gara a maka a nan da aje can can wutan jahannama ne fa prison din kaga nan za rika barza wake ana kai maka watakila a rika tura abin nan can fala e, e, laysa lahum ta'amun fa yawa in ka shiga can laysa lahum ta'amun illa min dare la yusmin wa la yuguni min ju'in yawa gara ka zo nan a rika barza kamun nan dai ana kaiwa kana sha a haka har Allah ya kaddara dai ka fita yafi wallahi to a kiyaye taba haƙƙi kawai Allah ya ce amman yakunu alaihim wakilan wa ya isa ya zo ya tsaya ya wakilce su anan yanzu ya ce ya tsaya musu Allah ce to kwa ya kiyaye wannan ni dai tsakanina da ku yanda nike son in mu'amalance ku in ji Allah shine wa man ya amal su'an duk wanda ya aikata abu mara kyau in ji Allah au yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa summa yastaghfirullah yazo wajena ya nemi gafarata ya ji dillahu gafurar rahima za ka same ni mai gafarta maka ne mai kuma rahama a gare ka amma in ka ce kai za ka yi taurin kai to lallai inna batsasha rabbi la shadid Hala ce abinda nake so kenan ka yadda ka zalunci kanka ka yadda ka taba haƙƙin mutum inda shi ka mayar mai ka mayar in babu kuma ka nemi afuwansa sannan ka garzayo ka zo wajena yastaghfirullah ka nemi gafara ta ni Allah to in Allah da in ka sunkuyar da kanka baka nuna girman kai ba baka nuna isa ba baka nuna takama ba to yajidillaha mutumin nan zai samu Allah gafuran a matsayin mai gafara sannan rahiman a matsayin mai jin kai to ba mai irin waɗannan sifofin sai mumunai su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayanin su a cikin suratu ina ne Ali Imran ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ardu sai ce uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis ra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin sai ya faɗi sifofin su walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu ulaika lahum jannatun tajri min al-anhar wa ajrul amilin Allah ya yaba wa mumunai yace wallazina sune idza fa'alu fahishatan idan suka aikata wata alfasha suka aikata wani zunubi suka aikata wani ta'asa suka yi abinda bayi da kyau atake zakarullaha sai su tuna da Allah sai Allah ya zo musu a mayin din su ce kai mun fa taba Allah abinda muka yi dinnan fa haramun ne addini wannan mu'amala da muka yi haramun ne kaza na fa da muka ɗauka gaskiya Allah ya haramta wannan abun fari ba ne wannan abun haƙƙi ne fa na maraya wannan abun haƙƙi ne na wani fa Allah ba zai yafe ba zakarullah a take kawai sai su tuno Allah a cikin zuciyarsu fastaghfaru li zunubihim maza maza sai su rika ce astaghfirullah astaghfirullah ka Allah yafe mana Allah yafe mana astaghfirullah astaghfirullah zakarullah fastaghfiru li zunubihim me yasa maza Allah ya zo musu a mayin ɗinsu a zuciyarsu suka nemi gafara saboda sun san wa may yakfiru dhunuba illa ba mai gafarta zunubi in ba Allah ba kuma walan yusirru alama ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa su kafe kan aikata wannan abun suna sane sai dai nan gaba abun ya dada zuwa musu kuma by mistake to Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan na tanada musu aljanna wanda ƙoramai suke bayan Allah ya fi musu zai shigar da su aljanna haka ake son mutum amma ka yi kuskure ka zalunci wani haƙƙinsa kuma ka doge ka doge ka kafe kai ba ka yi ba har da ɗauko lauya har da ɗauko masu tsaya maka a je kawai a yi ta zuwa ana wahalar da mai haƙƙi har ya gaji ya ce Allah ya isa to Allah ya ce wannan kuskure ne Allah ce kai mai yin haka kayi kuskure Allah ce bari in nuna maka mafita ka sunku yadda kanka ka natsu kawai ka yadda kayi ka zo ka neme ni gafara za ka same ni a mai gafara mai jin kai a gare ka shikenan inji Allah ina fata an gane ko wa man yaksib isman Allah ce duk wanda ya aikata wani zunubi fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi ka san kanka ka jawowa in ji Allah subhanahu ta'ala don kaje ka waftari haƙƙin wani kaje kotu ta tabbatar ma naka ne Allah ce baka fita ba kanka kaiwa ni ka waye mai arzikin ne waye mai azurta Allah ne ta cuci wannan filin shi an je kotu an je kotu an danne an tabbatar maka ka bada cin hanci 100 by 100 eh an tabbatar maka shi kuma wancan Allah ubangi ya bashi 200 by 300 tunda shine mai arzikin wanda ya fi nakan Allah ya mayar masa da mafi alheri kuma ku je kiyama kuma kaji kaji hukuncin filaye musamman Allah ya saukar da hukuncin sace filayen mutane da shiga filin wani eh shiga fili wani manzon Allah sassala ya ce wanda ya cuci wani fili haka daidai da ɗanin hannu haka shibran ɗanin hannu haka to za a ninnin kashi dubu saba'in sannan a rataye masa filayen a wuyansa kun san yadda ake ɗan sa abun wuya ɗin nan wannan ‘yan abun ana sa su a zare to haka za a rataye fili daga filayin da yake 100 by 100 da ka cuta a can 100 by 100 da ka cuci wani dillalai ne suka hada anguwa da eh, baki da dagaci ko kuma dagaci ne ya hada anguwa da mai eh, eh, baki da mai anguwa ko kuma hakimin wani waje aka yi ta cutan mutane filaye to za yanda ake sanya abun wuya din nan eh a cikin zare a sanya su a sanya haka za a sanya filayen a rataye wa mutum a wuya kana gani is impossible ko komai is possible gobe kiyama da filayen zai rika yawo kuma filayen ma za a ninninka tsawonsu inda 100 by 100 ne to sai a ninka su 700 by 700 fili ɗaya kenan sai a rata rataya mutum su a wuya duk inda za a je tafiyan filin kiyama na mutum yana yana suna makale a wuyansa yana ɗagawa ai abinda kai lodi ne wa kanka tafiya ce ba mai taimaka maka ai kamar aikin haji ne za a je arfa ko a dawo muzdalifa ka ce wani rike mu wannan ina nafsi nafsi ne mutum haka zai rike eh wani kaga yan zunuban kamar a dan leda ba kawai ana tafiya yana rike da su haka ina fata an gane wani kaga kaman buhun dawa ma malam yana daga yana tafiya yana ajiya yana daga to wani sun kai ɗari Allah ubangi ya rufa mana tun shi zai dakon kayan shi da kansa Allah ubangi ya rufa mana asiri wa may yaksib ithman wanda duk yaje ya waftara wani zunubi fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi ya sallallai ya yanko wa kansa ne nauyi da lodi wa kana Allah kuma lalle Allah aliman yana sane da lokacin da yayi abubuwa hakiman kuma Allah mai iya hukunci ne sai an je kiyama kaga hukunci na adalci da za a yi wa mutum

maɗaukakin sarki ya daɗa maimaita ya ce wa man yaksib khati'atan duk wanda ya wani zunubi au isman ko laifi ku duba nan khati'atun nan ismun nan kuma khata'un khata'un kuskure khati'atun kuma fa shine zunubi isman shi ma zunubi ne amma bambancin khati'a da ism malamai suna ce khati'atun laifi ne wanda ana ganganci laifin da ake yin shi da gangan da rashin kuma niyya da nufi duka ganganci da rashin ganganci duk khati'atun yana daukan shi amma isman wanda aka yi shi intentionally da, da gangan babu kuskure a ciki laifin da aka yi shi da gangan babu kuskure shine ism amma khati'a laifin da aka yi shi a bisa kuskure to Allah ce kowanne kai wa man yaksib khati'atan wanda yayi kuskure wanda babu ganganci a ciki au isman ko yaje yayi zunubi ko laifin da da ganganci yayi shi summa yarmi bihi bari'an sai ya jefa ma wani innocent ya manna ma wani yace shi yayi kamar yadda misali waɗannan suka manna wa ba yahudan nan ga wanda ya yi laifin ya je ya sace wannan garkuwan sai aka haɗu aka yi mitin aka jefa ma wancan innocent bari'an wanda yake wato barrantacce ne shine wannan ba yahudin to duk wanda ya irin aikin da waɗannan suka yi a tsakaninmu ko al'umman da za su zo gobe ko jibi har ranar tashin kiyama duk wanda suka maimaita irin abin da waɗannan suka maimaita to faƙadihta mala buhutanan mutum ya sallalle ya ɗaukan shi wani buhutani wato ƙirƙira ƙarya mai girman gaske wa isman da laifi da zunubi mubinan bayyananne duk wanda ya je abu deliberately intentionally da gangan kaje kai abun voluntarily kuma kai ne bisa raɗin kanka kaje kai ba wanda ya tilasta maka ba ka yi shi under duress ba wani ne pointing din bindiga ya ce in ba kai ba zan kashe ka kai ka tashi bisa raɗin kanka da gangan kana sane kana cikin hankalinka kaje ka aikata wata aika-aika ko kuma kaje kai wani laifi amma bisa kuskure da aka zo sai ka zame sai ka manna ma wani ka jefa ma wani kace shi yayi to Allah ya ce ka tabbata ka dan kawwa kanka lodi lodi zunubin ƙarya da, zunubi mai girman gaske kuma bayyananne yake kawai ba a boye ba Allah zai yi hukunci a kai ina fata an gane ko in kai ne ka ce ni ne kawai na yi bisa kuskure ne ban sani ba kawai kuma kai ne ka je ka aikata abun da gangan ka ce kai ne kawai amma ka zo bayan ka yi laifin aikata wannan abun sai ka zo ka jefa ma wani kai ka zame aka je aka hukunta shi laifi nawa kenan laifi biyu kenan ha'a qulil haqqa walau ala nafsika ya na amanu E, Allah maɗaukakin sarki ce ko ku waɗanda kuka yi iman da gaskiya ku yi adalci ku faɗi gaskiya ko da kanku ne against you ne da iyalinka da iyayenka ka faɗi gaskiya kawai kayya aka yi kana nan babanka eh babana ne ya fara marin shi baba a yi haƙuri fa Allah ne ya ce mu faɗi gaskiya kawai in aka kira ka domin Allah ce wala ya abashu hada'u idza ma du'u kada shaida ya ki zuwa ya da shaida idan aka kira shi wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu kada ku boye shaida wanda ya boye shaida to Allah ya ce babu shakka yayi laifi babba domin kai ne shaida duk lokacin da ka boye shaida to lallai ka ɓoye wani babban abu za a gina wani hukunci babba akan based on boye shaidan da kai sai a ɗauki haƙƙin wani a bama wanda ba nashi ba ta dalilin kai kaki ka zo ka ba da shaida ta dalilin kaki ka ba da shaida sai a kashe wani a ce amma hukuncin kisa amma da za ka zo ka ba da shaida nan zai saving nashi kaki to jini na iya zuba ya salwanta ta dalilin kin ba da shaidanka haƙƙi na iya tozarta ta dalilin kaki ka ba da shaida shi yasa Allah ce wala ya abashu hada'u idza ma du'u kada shaidu in an kira su an inviting nasu su ba da shaida su ce ba za su ba wala taktumu shahada in sun je din kuma kar su boye shaidan haƙiƙan yanda take wa man yaktumha wanda ya boye ta kuma fa innahu athimun qalbu babu shakka zuciyarsa ta yi zunubi ta ta yi tsatsa tari ne shahadatu zur in kuma ka je ka bada ita ka bada ita yanda kake in ka boye nan ma kai shahadatu zur shaidan zur wa shahadatu zur wa shahadatu zur wa zur manzo Allah sau uku yana maimaita bayan ya faɗi waɗansu abubuwa yana kishin gide wannan shi shi Allah ya san inda zai fidda kai ka faɗi gaskiya kawai wa ya yattaqillaha yaj'al lahu makhraja zai sa maka mafita in ka faɗi gaskiya ina fata an gane ko to sai Allah ya ce manzon Allah ya ce walaula fadlullahi alaika ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ba don Allah ya maka gyadar doguwa ba ba don Allah ya maka wata irin falala da ni'ima ba wa rahmatuhu da ba don wata irin rahamar Allah da ya soka da ita ba la hamma ta'ifatu minhum an yudhilluka da waɗannan ƴan uwan barawon nan sun da da da sun ɓadda kai da sun sanya ka a hanya mara kyau kai ɗanyen hukunci ma wannan ba yahudan amma da yake Allah yana son ka da rahama Allah yana son ka da falala sai yayi sauri ya saukar da aya ya tona asirin mai gaskiya da marar gaskiya ko ba rahama bace ta Allah rahama ce da an gaba da bayahude tuntuni to Allah ya ce amma ina tabbatar maka wa ma yudhilluna illa anfusahum ba za su taba da kai ba ya Muhammad su zamar da kai su kauda kai daga abin da muka ce ka yi su karkatar da hankalinka ka yi wani abu daban ƙarya suke yi wallahu ya muka minan nas Allah zai kare ka daga dukkan sharrin mutane duk wanda ya zo zai maka abu sai aya ta tona asirin shi ta fallasa shi kawai saboda haka ba za su taba iya badda kai ba sai dai su badda kansu kawai kansu suke yi wa Wa ma ya na ka min shay'in ko ba za su iya cutar da kai ba ka san abin da ke hana waɗansu alƙalan faɗan gaskiya da zartar da hukunci suna gani to wannan babban mutum fa in na ce zan kulle shi maybe a turo mun barayi assassin haya killers mene mene mene ko ba haka ba shi ke hana waɗansu shaida shi ke hana waɗansu su yi abin nan ɗinan da makamantansu su je su su su su su faɗi abin nan yanzu abubuwa da ake a ƙasar nan na kwace kayan jama'a da haƙƙin jama'a ba alƙalai nawa ne suka zame suka tafi suka ƙi nawa ne suka yi jarintaka suka tsaya suke yi ɗin ka ba a bibiyan su ana nema a kashe su ana bibiya to Allah ya ce duk lokacin da ka tsaya ka yanke hukunci yanda Allah ya faɗa wa ma ka bishe ba su isa su cutar da kai ba eh, su ce alkali ne yanke hukunci alkali wani ne zai mana haka to wallahi zai gani lauya ne ya tsaya ma abin nan har ya wannan abin ya fita hannuna lauyan nan zai gani Allah ce ƙarya suke wa ma ya durruna ka bishai yawanci abin da ke hana mutane su yi adalci a kotuna kenan ko lauya ya tsaya ya faɗi gaskiya ko menene abin da ke hana su imma kwaɗayin abun duniya imma tsoron rayukansu a kashe su a turo waɗansu su kashe su to Allah ya ce ni da na ce ka faɗi gaskiyan ka faɗa kuma ni zan kare ka daga cutarwan tasu ƙaryansu ba za su iya cutar da kai ba in ji Allah wa ma ka min shay'in saboda haka ya Muhammad wa anzalna ilaikal kitaba ina daɗa jaddada maka in ji Allah ya kai Muhammadu na saukar maka da alqur'anin nan gashi wal hikmata da hadisai al hikmatu shine ayu eh, hadisai da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa allamaka na sanar da kai malam takun ta'alam abinda baka taba sanin shi ba saboda haka kai riko da alqur'anin nan da hadisan nan kawai kai riko da su wa kana fadlullahi alayka aziman falalan da na maka inji Allah fallace babba saboda annabcin nan da na baka ba abun wasa bane falala ce babba in na ba mutum annabci to bai kamata annabi kuma a same shi ya yi ha'inci ba bai kamata a ce annabi kuma ya kauce shari'ar Allah ba falalan da na maka babba ce ka rike ta Ka ga littafi qur'anin nan da na baka wal hikmata da hadisan nan da na baka to wannan falala ce babba kar ka yi wasa da su shi yasa idan Allah ya baka qur'ani ya baka sunnan manzon Allah kafi kowa a duniyar nan sai dai kai ne in ka wulaƙanta kanka ka jefar da kanka ka faɗa kwaɗayi ka faɗa bin mutane ka fada son abin duniya ka, kabbar bar wannan matsayin da Allah ya baka kai ka je ka cusa kanka a can to kai ne ka wulaƙanta kanka amma wanda Allah ya bashi littafin Allah da sunnan manzon Allah ya bashi duk wani abu a duniyar nan kafi miloniya saboda akwai ɗansu ayoyi da za ka karanta yanzu ka ga ladan da za ka samu ya fi abin da ke duniyan nan da abin da ke cikinta ko ba haka ba cikin ƙur'ani abu to shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ce annabi wala ta muddanna ainaika ilama mata ana bihi azwajan turidu zinatal hayatin duniya. ka daina sa idonka akan wani abin duniya wannan abin da muka baka ya isa kawai dan Allah ya baka shi kawai ka gama ka isa ya ya baka komai kawai babu arzikin da ya wuce a baka wannan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah yake son shi da alkhairin da babu wani alheri sama da shi shine Allah sai ya baka ilimin addini ilimin addinin ina ne source din shi alkitabu was sunna nan ne mabulbulan ilimin addini nan ne mabubbugan addinin daga menene daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya bashi wannan ya ya bashi komai ya ba shi komai ina fata an gane so ya muhammad ka rike wannan ka rike wannan mutumin da aka zo aka masa tayin abun duniya ya sake qur'ani ya sake sunna manzo Allah ya bi wancan to ya taɓe har abada laqad khasira khusranan mubina yayi asara asara wanda ba ta kirguwa ina fata an gane yanzu misali he ga waɗansu nafilfilu ka je kayi su kawai kaga ka bigi duk wani abin da ke duniyan nan da abin da ke cikinta ka yi targetin wani lokaci da manzo Allah ya ce a tashi ka je ka aiwatar da kaza ka yi targetin wani lokaci malami ya san sirrin sai ka je kana abubuwa da yawa kana haƙi shi har ya zo ya samu ni ɗan lokaci kaɗan minti talatin ya aiwatar da abokai da ka kwana dare ba za ka kamo shi ba ya san sirrin lokacin da ya fi peak time ɗin sannan ya fi sani hatta addu'o'in nan manzo Allah sallallahu wata rana ina ji yana zaune da matan shi ummu salma ne ko wace ce daga cikin matan shi tun da safe ina jin tana azkar inna la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa la tana yi tana har manzan Allah ya fita ya je inda zai ya da ita ya ya tarar da ita tana yace har yanzu kina kokarta yace eh ni na faɗi kalmomi guda hudu kai duk sun bige na ce ce subhanallahi adada khalqihi zinata arshihi wa rida nafsihi wa midada kalimatihi na bige duk abin da kika yi tun lokacin da kike zaune har na je na da na same ki kina zaune kina yi na ya bige naki ya bige naki alada alheri ne mai ɗimbin yawa Allah ubangiya ya rufa mana asiri لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء Lokacin da waɗannan ƙabilun bani ubairik suka je suna mitin innan suna mitin da dare yanda suke kukkullawa suna ganawa yanda za a fidda nasu a ɗora ba yahude din nan wannan mitin ne na alheri na alheri ne ba mitin ne na asaba wa littafin Allah asaba doka ba to shine Allah ya ce to ya jaddada mutane ɗaya la khaira fi kathirin min najwahum babu alheri a mafiya yawan tarurruka da kuke na sirri duk waɗansu tarurruka da kuke yi da mitin da ake yi Allah ya ce babu alkhairi a cikinsu mafiya yawancinsu illa man amara bi sadaqatin sai dai ku je ku haɗu ku yi mitin a ɓoye saboda ku yi umarni da wata sadaka a bada ita kamar misali a ce gaskiya anguwanmu ɗin nan fa ba masallaci ba makarantar islamiyya ya kamata mu sanya wa kanmu kuɗi mu yi sosin kuɗi mu nemi sadaka mu gina makaranta ko masallaci a anguwanmu mu ma ya zamanto mana alheri a gare mu ga ƴaƴanmu mu ma da matanmu aje ana karatu ana wa'azi wannan mitin ne da aka yi shi najwa ne ko ganawa ne mitin ne da aka yi shi amma akan menene akan sadaka yanda za a yi sosin sadaka da kudade na sadaka don a abin nan illa man amara bi sadaqatin kenan aw ma'rufin ko kuma umarni da kyakkyawan me kyakkyawan aiki an kira mitin a anguwa to gaskiya wannan anguwar namu fa an fara shaye-shayen wiwi kuma gaskiya masu shigowa 'yan waɗansu anguwa ne ko kuma wani mutum ne ya kama haya a nan muka ga yara suna yawan shiga wajen to kai mai gida da ka ba da gida ga abin da ke faruwa gashi gashi gashi gashi gashi dalilin wannan da ka ba ma haya fa an ɓata yara yara suna shaye-shaye ana shigo da wiwi shagon wani ne yake sai da shi ana kaza ana kaza aka gano aka yi mitin ya za a yi ala amri bil ma'aruf ko a yi umarni da kyakkyawan aiki don a da wannan mummunan aikin da ya shigo anguwa shi ne dalilin mitin ɗin da ya sa ake ganawa to wannan Allah ya yarda da shi au islahin bainan nas ko kuma mitin aka yi ana ganawa yadda za a sulhunta tsakanin wani da wani fa ba sa shiri makwabta ne alhaji wani ba sa shiri da alhaji wani. aka yi mitin yadda za a daidaita su fati ne ya raba kansu ba sa ko sallama tsakaninsu ko salla ba sa bin juna ko gaisuwa ‘ya'yansu ma duk sun yanke a'a a daidaita su ko kuma waɗannan ‘yan ɓangare kaza ‘yan ɓangare kaza ba a sulhunta ko kuma mutum da iyalin shi ba a jituwa sai aka kafa zama na musamman aka kira a gana don yadda za a sulhunta su to Allah ce duk tarurrukan da ake yi in ba wanda za ta zamanto maslaha ga al'umma ba ko amru bil ma'arufi wa nahyu anil munkar ko kuma don a tara kuɗi a yi wa mutane ayyukan alkhairi Allah ce to babu alkhairi cikin tarurrukan nan su waɗannan da suka je suna taro da dare nasu na alheri na tabbatar da ɗaya daga cikin waɗannan ne a'a Su yi taro ne akan sadaka Su yi taro ne akan al'amru bil ma'ruf su yi taro ne akan menene islahun bayanin nas su yi taro ne akan su yi ma bayahude ƙarya ne cewa shi ya yi satan a dora masa a hukunta shi su kuma su wanke nasu to shi ya sa Allah ya ce to bari ya gaya mana gaba ɗaya mu ji duk wani taro ko mitin da ake kira a zauna a yi ta kus a rufe ƙofa wai ana mitin ana mitin to Allah ce babu alheri a cikin mitin ɗin in bai ƙunshi ɗayan waɗannan abubuwa ba kai ko an je madam nufin waɗannan abubuwan Allah ce sai an yi su sai Allah ya ce sai na ga zuciyanku na ga don ni za ku yi ko don riya shi ne Allah ce wa manyaf alzalika ko da an yi mitin ɗin don waɗannan abubuwa guda uku shi ɗin ma sai na duba shin iftiga a marzatin don neman yardan Allah za a yi ko kuma don riya hatta shi din ma ba za ku taɓa samun lada ba sai kun yi shi don neman yarda na in kun yi shi don neman yardan Allah to fa saufa nu'tihi ajran aziman nan ne zan ba ku lada mai girman gaske amma ko alheri ne aka hadu a yi shi amma ba a nufi Allah da shi ba babu lada domin riya ne show up ne ana agna shuraka'i an shirk faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka yace faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada kar mutu yayi associating wani domin idan kai aikin alheri kai don mutane su gani su yaba kai associating waɗansu don su yaba maka Allah yace je ka kawai ni na bar musu su yaba man je ka can ka samu ladan yaba amma ni ba ni ba wannan aiki ina fata an gane ko na'am muje saura daya ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا yawa Allah ya ce wa man rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya saƙa wa tafarkinsa, ya saƙa wa sunnansa. annabi ya yi kaza kai ka yi saɓaninsa ya yi suna kai ka yi bidi'a ka saɓa annabi kwata-kwata min ba ma ta bayyana na hulhuda bayan gaskiya da shirya ta bayyana maka kasan gaskiya kasan abin da ke gudana haka da gangan ka saɓa manzon Allah ka juya masa baya wa tabi' gaira sabilin mu'min ka ƙibin haɗin kan yan uwanka musulmi kai ka ware musulmai sun yi rikin consensus sun haɗu sun yi ittifaki sun yi ijma'i ga abin da za su yi in ma a zaɓe ne ga wanda za su zaɓa ga wanda ya yi kai ka ware ka zame wa ya tabi ghaira sabilin muminin ka ƙi ka bi ta farkin ‘yan uwanka mumunai da suka haɗu a kai suka yi ijma'i kalmansu ya haɗu a kai kai ka ware ka ja wasu mutane kuma ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce nuwallihi ma tawalla zamu jibinta maka sakamakon wannan saba wa ƴan uwanka mumunai da kai wa nuslihi jahannama mu shigar da mutum wutan jahannama kuma gobe kiyama wa sa'at masira kuma makoma ta munana domin haɗin kan musulmi idan al'umma musulmi sun haɗu akan wani abu ba a son wani ya ware ko ba ka so ka bi wannan domin yadullahi ma'al jama'a hannun Allah da taimakon Allah yana tare da menene tare da jama'an al'umman musulmi amma kai in ka ware ka zame ka ki ka ɓalle kuma ka saba ta farki Allah ya ce wutan jahannama za ka kawai mumune ba, mutanen banza bane da za su yi haɗu ra'ayinsu ya haɗu akan kaza kai ka zo ka ware ka nuna duk mumune su zamanto akan ɓata kai ne mai daidai kai ne akan daidai to Allah madaukakin sarki ya hana ina fata an gane ko to waɗannan ayoyin suna taɓa mu ne a irin zamanin da muke mutum ya kiyaye cin zarafin wani ya kiyaye haɗa baki a cikobon wani ya kiyaye a zalunci wani dan zaka samu wani idan yadda ki ɗan uwanka sai aje a ce je ka ce baka da lafiya asibiti kwanta kawai ka ce inda yadda ke ka kawai baka iya aiki yau a je a nuna likita a zauna da shi ya nuna kawai ya baka gado ciwon fa ya kai ya kawo dole sai an yi admitting ɗinka ya nuna ga irin maganin da zai baka ga irin abubuwan da zai baka ya je kawai a ce sati ɗaya za ka yi a rubuto bil na gado na menene a ce a kamo ka kai ka biya ku bar shi zai daki wani nan gaba ai ku kyale shi zai sake duka wani nan gaba a je a kwantar da mutum da ƙarya wani sa a haɗa baki da 'yan sanda eh a ya gama waɗin nasu a ya gama likitan shi ma nashi wai don a wahalar da wannan sannan a fita kuma a ce za a je a yi shari'a dukanka ya ka eh, dukanka ya eh, ka kwanta kwanta asibiti ka ce ba ka iya fita a je a haɗa baki da likita a zo a yi cajin ɗinka iya kwanciyar nan da ya iyalansa dama ga abin da yake kawo musu a gida na cefa ne ta dalilin dukan nan ka tsare baya kaiwa inkom din shi kullum da yake samu ya kai kaza a sa kabil ga kudi a din magunguna da aka yi ga na gado ga na kaza a yi ta cajin mutum ma mana. zalunci ne da ha'inci kawai mutum ya kiyaye yawa kun ga yanda muke zaune dinnan baka tuna wani a kwance a wajen gari a gefen gari a cikin kabari haka in ka mutu ba mai tuna ka zaka ga ana dariya ana sheke aya ana shan malkina ba a ma da kai ba amma manta da kai sai kai sai ayyukanka wallahi tallahi to mutum yayi wa kanshi tanadi mai kyau duk wanda zai ingi za ka kai aika aika wallahi tallahi ba zai kwanta da kai a kabari ba lokacin da ake azabtar da kai ina ya daina bi ta makabartan ma ko ba zai tuna da kai ma ba amma kai ya ingiza ka je kai to mutum yi wa kanshi kiyamun laili tun yana da rai in kai ka je Allah ya ce ni a shirye nike zo ka nemi gafara zan gafarta maka me matsalan mu babu to Allah ubangi ya sa mu dace bismillah amin ya rabbal alamin amin assalamu alaikum shi ba da shi ne lokacin da cikin alqur'ani na'am da matsala daya to na so ne ba da ba a yi karatun alqur'ani a bayan gida wani lokaci ya yi na wanka sai a cikin zuciya na sai ya rika tunanin hanyoyin da ta karanta ko da kuka nake wani da zan ba mai kyau na To duk abinda zuciya ta faɗa maganan zuci kawai matukan harce da leɓɓa ba su motsa ba, Allah bai kama mutum wannan hadisun nafsi, mutum ba zai iya tunkuɗe shi daga zuciyar shi ba. Matukan ba harce ba ne ya motsa, ko leɓɓan baki suka motsa maganan zuci Allah ya yafe ta ya yafe ta saboda haka babu wani in ya tuna ya yi ƙoƙari dai ya bari ɗin amma matukan mutum ya yi maganan zuci ne wata gaba bata motsa ba babu wani abu abu ne wanda mutum ba zai iya tunkuɗe shi ba na'am shi ba kada ya yi bismillah a lokaci kada ya yi bismillah a lokaci sai ya yi alwalan kawai kada ya yi bismillah in ya fito in ya so sai ya yi ko kuma inda hali idan akwai wajen alwalan a ta waje in ya yi wankan shi ya fita ya je ya alwalan a can wannan shi ne wani shi ma da mutum ne ya yi da wani da motsa kuma ga shi alwalan ba ne ne masu shaɗin saboda yana da ƙwarsa ke tsanani kafa ba hmm. shi kenan idan aka ba da diya to an yafe shi babu substitute ba za a ce ya ciyar da miskinai sittin ba shi ɓangaren kafara na kisa in dai azumin nan ba za ka iya shi ba har ga Allah kuma an salla luranka to shi kenan ya hukunci ya sauka kan mutum kenan so a haka zai zauna Allah la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha wani ce da mu ɗalibai ne a makaranta amma wani lokacin muna shi aji ana darasi kuma lokacin sallah ya yi kuma da mu ba mu dama mu kallo ba har lokacin sallah ta wuce malamin ne kunshi to sai ku haɗu a ƙungiyanku na mss ku kai ƙara ku faɗa wa amir sai a je kuma a ga hukumar makaranta da shugaban shi makaranta amma wani ɗan abun idan laluri idan ah, misali Eh, muhtarin sallah ko abin nan ɗinta bai zo ba to ana iya ɗan haƙurin kawai babu laifi ya ɗan yi round up haka musamman mu ɗauka ana sallah ƙarfe ɗaya sai bai fita ba sai da minti goma ko da kwata duk dai ana within the range shi yasa ake sa lokacin sallah yana da ɗan faɗi sosai amma an fi yaba ma waɗanda suke sallah a farkon lokaci manzon Allah sassan an tambaye shi wani aiki ne ya yace as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacinta aka ce masa thumma ayyun sai me ya rasulullah sai yace birrul walidaini yi wa iyaye biyayya thumma ayyun sai me ya rasulullah yace al-jihadu fi sabilillah yin jihadi don ɗaukaka kalman Allah to saboda haka duk abinda ɗalibai za su yi a jami'a su tabbata lokacin sallan su innan yana yin an ba su dama su fita hatta jarabawa idan za a yi a je a ba su dama su kai complaint ɗinsu a ce a tsara timetable kaza kaza a cire mana lokacin sallah duk makarantu sun san akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba duk abin da za ka cika na gwamnati in dai form ne sai an tambaye ka kai musulmi ne ko ba musulmi ba ka sa in kai musulmi ne ka yi tikin in kai kirista ne ka yi tikin an ɗauke ka ne a matsayin an san ka kai musulmi ne kuma akwai lokutan ibadan ka dole a baka wannan haƙƙin da 'yanci ɗin saboda haka in bai yi ba a je har gaban har gaban shi vc har gaban shugaba duk wanda ya dace a gani a je a faɗa musu wannan shi Allah ubin ya biya masa bukatun shi na duniya da lahira sanarwa da yaran injiniyan mamman kajiya wanda ke mafi da kasar shi da zai zara da kasar Allah ji kanshi ya gafarta masa ya rahama masa kyauta kyautata makwancinsa akwai wata ma da ta turo a nan ta ce assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu tare da fatan Allah ya ƙara wa malam eh, ilimi mai albarka amin da ni da ƴan uwa musulmi duka yace don Allah malam ina so a saka ni a addu'a ni da mai gidana Allah ya biya mana bukatunmu amin ina fata an gane ko to insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya muku bukatun kudin akwai wani dan kwajiya da aka yi tambaya game da china din nan waɗansu wani gari da aka hana azumi a china sai waɗansu ka tabbatar mana da cewa wato lokutan awowin da ake a wajen azumin a iya wannan yanki ba duka ƙasan china ba ne aka hana iya wannan ɗan ɓangaren garin ne saboda awowin da suke a wajen azumin yakan kai mutane su mutu yakan kai mutane su mutu aka ce akwai ne student ma a nan kaduna kuma a nan kabalama wanda yake karatu a can area da ya dawo kusan ya bai ganuwa sosai bai ganuwa ya zama to kaman kwarangol skeleton haka to ya suka ce ba wai haka kawai gwamnatin ta hana don musulunci ba ne saboda a yi saving lives a kare rayukansu da makamantansu saboda haka idan har azumi za ka yi ibada za ka yi amma ta kai ka karasa ranka to kaga ai sai a yi substitute sai a ciyar sai a ciyar ina fata an gane to wannan shine yan uwa waɗansu suka ƙara mun bayani game da haka ba wai haka bane kawai aka zaɓi wannan wajen aka fi. ala ayi halin inna hadha ad-din yusrun addinin musulunci ne sauki da shi Allah ubangiji mana muwafaka اللهم اعز الاسلام المسلمين وذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وانم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين